Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Kamar yadda aka saba ga gogon naku El Hikaya daidaita kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. mukaddashin shugaban Najeriya Oshibajo ya kobe daraktan hukumar jami'an tsaron farin kaya DSS Lawal Daura biyo bayan kawanya majalisar dokokin Najeriya. Memba hukumar 'yan sanda na Najatu Muhammad ta ce matakin ya dace. Abin da ya kyauta. Bambancin mulkin soja da mulkin demokradiyya shine majalisa. 'Yan majalisan ko da su ne dujal su ne representative ɗinmu. Yanzu dai Matthew Sefa ne mukaddashin daraktan DSS ya ce zai tsaya kan adalci. Within the tenets of democracy, rule of law, Hukumar EFCC ta rufe asusun gwamnatin Benue don zargin amfani da fiye da naira biliyan 21 ba bisa ka'ida ba da gwamnan jihar Samuel Otom ya yi. Shugaban kungiyar gwamnoni Abdulaziz Yari ya ce hakan ya saba doka don zai iya dakatar da lamuran gwamnati. Yayin da mataimakin gwamnan Kano Farfesa Hafiz yi murabus da komawa PDP, shugaban marasa rinjaye na majalisar dattawa Gospel Akfabio ya yi murabus da komawa APC. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka dai, yanzu bari mu shiga zaurenmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau, dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne rabaran Ibrahim Usman daga Katsina da Sheikh Halliru Maraya daga Kaduna. Ga rabaran Usman. To jama'a 'yan uwana maza da mata 'yan Najeriya ne rabaran Ibrahim Usman daga Eko Katsina ina mai farin ciki domin in yi kira gare mu sabili da lokacin da muka samu kanmu a ciki da ƙasanmu Najeriya akwai shirye-shirye wanda gamman tana yi domin ta ga cewa an yi ƙoƙari an yi yaƙi da cin hanci da rashawa. So ‘yan uwana ‘yan Najeriya, Krista da Musulmi, mu haɗin kai mu ba da goyon baya ta kowane fanni domin a ga cewa guri ko manufa da ake so a cimuwa domin a ga cewa ƙasan nan an magance ko an rage dukkan abubuwan da suka zama na cin hanci da rashawa a wannan ƙasa tamu. Ita gwamnati tana da guri da manufa amma hannu ɗaya ba ya ɗaukar jimka muna buƙata mu haɗa hannu tare mu yi aiki tare ta kowane fanni kada ka ce ko kuma kada ki ce ni ba ma'aikacin gwamnati ba ne ko ni ba babban ma'aikacin gwamnati ba ne mu yi ƙoƙari mu haɗa kai tare da yake dukkan mu 'yan Najeriya muna da imani ga Allah maɗaukakin sarki. Idan kau haka ne, wajibi ne mai yarda mu haɗa hannu mu ga cewa wannan manufa da ake da ita an cimma nasara a kanta. Sa'ilin nan, ina sake kira ga dukkan waɗanda suke da hannu cewa mun yi addu'o'i, mun ba da hannu. Allah mai iko ya yi aikinsa a samu mutane waɗanda suke da kishin ƙasan nan. waɗanda suke da kishin ƙasar nan da za su haɗa hannu tare su yi aiki wanda zai ba da haɗin kan ƙasar nan kudu da arewa gaba da yamma kuma ya zamana cewa sun yi tattalin abin da zai ba da ci gaban wannan ƙasa. Salin nan ina mai addu'a ga shi shugaba da waɗanda duk suke da hannu zaɓaɓɓu na yanzu su ji tsoron Allah su kuma dubi wannan mukami da Allah ya ba su daga shi shugaba da gwamnoni da 'yan majalisa domin su tsaya su yi wa ƙasan nan aiki Allah kuma zai masa sakayya. Saboda haka ina kira da addu'a domin Allah ya jagoranci su yi abin da zai sa wannan ƙasa tamu ta zauna lafiya. Salinan ga magana ta zancen ta da zaune tsaye musamman arewa maso gabas ta ƙasar nan wanda ake ta fama da maganar zancen Boko Haram. muna addu'a ga Allah maɗaukakin sarki domin ya kawo mana maslaha da sulhu cikin wannan al'amari. Su wa'anda suke wannan yaƙi su gare yana da daraja, su ga mutuncin ran ɗan adam da Allah ya halitta. Muna kira da addu'a zuwa gare su domin su ga darajar rai na ɗan adam da Allah ya halitta. domin su dawo su zauna ƙasan nan mai aiki tare domin haɗa kan ƙasan nan tare. Wannan shine kirana da addu'ata da fatan Allah maɗaukakin sarki zai yi aiki cikin zukatan waɗanda suke da irin wannan niyya. Shi ma Sheikh Maraya ya ce. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ali dabi na fahirin wa sahibi jami'an haka garin gidaril azim ah, yan uwa mutanen Najeriya musamman mutan ah, arewacin Najeriya wannan yanki yanki ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya masa albarkoki masu yawa ita kanta Najeriya ƙasa ce da Allah ya mata albarkar mutane masu yawa amma idan mutum duba sai ga arewacin Najeriya ya fi samun kaso mai yawa daga cikin wannan fiye da mutum miliyan ɗari da saba'in da Allah yawa Najeriya arziki da shi sannan bayan haka za ka ga najeriya in ka duba za ka ga ƙasa ce wacce take da faɗin murabba'in kilomita dubu ɗari tara da ashirin da uku da ɗari bakwai da sittin da takwas fiye da kashi saba'in da ɗaya na wannan faɗin ƙasa da allah yawa najeriya abu ne wanda za a iya noma shi wato in an noma wani abu a can bai yi ba wato za ka ga a wancan ɓangare wannan abu ya yi fiye da kashi saba'in kuma daga cikin ɗari na ƙasar noman nan da Allah subhanahu wata'ala ya azurta Najeriya yana arewa. Sannan gashi kuma in ka duba tojan ɓangaren shugabanci za ka ga cewa yankin arewa ne ya fi samar da shugabannin ƙasa wanda suka fi daɗewa suna mulki. Domin idan mutum duba akwai ɗan arewa wanda ya shekara tara yana mulki, akwai ɗan arewa wanda ya shekara takwas yana mulki. akwai ɗan arewa wanda ya shekara hudu da wata uku yana mulki akwai ɗan arewa wanda ya shekara biyar yana mulki akwai ɗan arewa wanda ya shekara uku yana mulki kaman haka dai to idan mutum ya duba ga shugabanci ga faɗin ƙasa ga yawan jama'a to bai dace a ce arewacin najeriya ya samu halin da ya samu kansa ba a yanzu domin za ka ga arewacin nan na najeriya nan tamu shine ya fi yawan tashin tashina to sai ka ga mafi yawan waɗanda suke da rashi a ƙasar mu ta najeriya suna arewacin najeriya ne to babu yankin da kenan ya fi kamata a ce ya sami kwanciyar hankali ya samu lumana domin babu yadda za a samu ci gaba a kowane yanki a duniya matuƙar yankin nan ba shi da zaman lafiya za ka ga yanki ne wanda ake yawan samun tashin hankali tsakanin mabiya addinin Kirista da mabiya addinin Musulunci. To sannan ga yankin yana fama da wani abu wanda ke shi bai san Kirista ba, bai san Musulmi ba, bai san ma wanda ba shi da addini ba. Wato matsalar ta'addanci dinnan da ke faruwa musamman a yankin arewa maso gabas. Sannan ga fyaɗe abubuwa dai marasa kyau Allah subhanahu wa ta'ala ya mana maganin. allazi wahidu. To nan muka kammala shirinmu na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da Mama